Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkama da wannan lokaci yau litinin 29 ga watan afrilun shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato a karfe biyar kenan agogon ghana kuka lalubo a daidai wannan lokaci sha ɗaya na safe a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya mutum 38 aka tabbatar sun mutu a mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama da aka yi wa lakabi da kenneth cikin matukar bacin rai da takaici shugaban addinin yahudawa rabi israel goldstein ya bayyana yadda aka kai hari a masujarsu Kasar Sri Lanka wadda har yanzu ke cikin ɓacin rai da alhini ta haramta wa mata yin lullubi har fuska saboda tsaro. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kungiyar Fulani ta Miyat Allah ta nesanta kanta da wasu hare-hare da aka kai akan wasu al'ummomi biyu a jihar Anambra. to ni ina mamakin ya za a zo wani abu ya zai faru da wannan garin a yanzu su ce suna zargin fulani kuma da abin ya faru sun bar ma garin su sun je waɗansu makwabtan garuruwa za su kaiwa fulani hari To a ƙasar Kamaru kuwa matsalar tsaro ce ke ci gaba da taɓarɓarewa a cewar rahotanni yayin da matsalar garkuwa da mutane ke kamari a yankin 'yan aware inda akan sace manyan 'yan siyasa za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Amma da farko ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya sunana Mahmud Lalo. Jama'a Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hade da ruwan sama da aka yi wa lakabi da Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati shida. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta faɗa yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu wanda a baya biyar ne yanzu ya ƙaru yayin da ƙasar take fuskantar ƙarin ruwan sama mai yawa. ana ta ruwa tun ranar lahadi da safe a cewar mai magana da yawun hukumar abinci ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya deborah guyen ta ƙara da cewa muna cikin damuwa sosai saboda a cewar wani harsashe ana tsammanin za a samu ruwan sama mai ƙarfi a kwanaki hudu masu zuwa ruwan sama yana haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayewar ƙasa kuma ƙaruwar ruwan zai ƙara wahala sosai zai yanke hanyoyin da ƙungiyoyin kai agaji suke amfani da su wajen sufurin kayayyaki da ake buƙatar su da gaggawa ciki har da abinci da kuma magani kusan mutum dubu ɗari biyu ne suke cikin haɗari a garin pemba da ke arewacin ƙasar. Cikin matukar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabi Yusra Goldstein ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin Yahudawa na Chabad da ke Ponwe, kusa da San Diego da ya hallaka wata mata ya kuma raunata wasu mutane biyu. Na gani abin da ban taɓa misaltuwa a cewar Rabi yana bayyana yadda ɗan bindigar ya nuna shi da bindiga. ya saka tabaran kara rana ban ga idanuwansa ba na kasa ganin hayyacinsa a cewar goldstein lokacin da yake kwatanta dan bindigar da ake zargi goldstein ya ce ya daga hannayensa sama yayin da wanda ake zargi ya buɗe wuta ya ji masa rauni da kuma cire masa yatsar hannun dama Sri Lanka wadda har yanzu take cikin damuwa na mutuwar mutane a har-haren bama-bamai da suka tashi a bikin easter na ranar Lahadi tana haramta haramta wa mata yin lullubi har fuska. Shugaba Metripala Sirisina ya ayyana hanin ne a ƙarƙashin wata doka ta gaggawa. Haramcin zai fara aiki yau Litinin. Jami'an sun ce wannan mataki zai taimaka wajen wa jami'an tsaro wajen aikin tantancewa yayin da kasar take ci gaba da neman mutanen da suka kai harin bama-baman yayin bikin ista na ranar lahadi da ya hari coci-coci da kuma otal-otal Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa babbar kungiyar malaman addinin Musulunci tana goyon bayan matakin da aka ɗauka na ɗan ƙaramin lokaci saboda damuwa ta tsaro, amma suna adawa da dokar akan niqab. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. hukumar ba da lamuni ta imf ta yi harsashen cewa tattalin arzikin iran zai ragu da kashi shida cikin ɗari a cikin wannan shekarar yayin da take fuskantar ƙarin matsin lamba daga takunkuman amurka a wani rahoto da tabbatar yau litinin hukumar ba da lamunin ta imf ta ce kiyasin da ta yi game da iran wanda ya hada da yiwuwar ƙarin hauhawa farashi da zai kai kaso 40 cikin 100 tun ma kafin amurka ta ɗau matakin kawo ƙarshen barin wasu ƙasashe su rika sayan man iran duk kuwa da sabbin takunkuman da aka saka mata waɗanda suka fara aiki tun a shekarar da ta gabata gwamnatin trump za ta kawo ƙarshen daga kafar da ta yi ma wasu kasashe masu sayan ɗanyen man fetur ɗin na Iran, ciki har da China, India, Japan, Turkiya da kuma Koriya ta kudu a hukumance a ranar Alhamis. Amurka ta ce tana so ta hana Iran samun kuɗin shiga dala biliyan hamsin a shekara saboda ta matsa mata lamba ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da makami mai linzami. jam'iyya mai mulkin andalus mai ra'ayin gurguzu ta lashe mafi yawancin ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi jiya lahadi amma ta kasa samun rinjaye gaba ɗaya a sakamakon da ya yi matuƙar karsasuwa ta yadda ƙuri'un masu ra'ayin riƙau suka rabu gida uku jam'iyyun masu tsatsauran ra'ayin riƙau da kuma ta masu tsaka-tsakin ra'ayi waɗanda duk suke tashe sun rage ma jam'iyyar popular party ƙarfi wanda kafin nan ita ce babbar jam'iyyar adawa jam'iyya mai ra'ayin gurguzu ta lashe zaben masu hangen gaba sun yi nasara masu ƙoƙarin mai da mu baya sun faɗi abinda firaminista pedro sanchez ya faɗa wa magoya bayansa kenan a wajen shakwatar jam'iyyar da ke birnin madrid ya nuna alamun akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyu masu sassaucin ra'ayin riƙau waɗanda suka yi matuƙar hamayya har zuwa lokacin zaɓe yayin da aka ƙidaya kusan kashi 90 cikin ɗari na ƙuri'un jam'iyyar spanish socialist workers People's Party wato PSOE tana kan gaba wajen samun nasara da wajen kaso 28 cikin 100 na yawan ƙuri'un wanda ya nuna tana iya samun kujeru kimanin 123 daga cikin 350 na kujerun majalisa wanda zai ba ta ƙarin kujeru 40 a kan na da amma jam'iyyar popular party wato ppp wacce ta samu kasa da kaso 17 cikin 100 na ƙuri'un ta rasa kusan rabin kujerunta daga 137 zuwa 65. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya inda al'ummar Fulanin da ke yankin jihar Anambra kudu maso gabashin Najeriya ta nesanta kanta da wasu hare-hare da ake zargin ita ta kai a yankunan Miyata da Izam. Har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutum shida kana wasu da dama suka jikata kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu alfonso okurigwe ya aiko mana Kungiyar makiya ta miyatti Allah ta musanta zargin cewa Fulani makiyaya ne suka kai hare-hare a garuruwan miyata da Izam da suka yi sanadiyar mutuwar mutane shida da kuma raunata wasu. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wato ainihin abin da ya faru a Miyata a nan wato ran ɗaya ga watan Janairu. Mutanen a nan matasansu sun zo sun farwa makiyaya an kashe yara biyu har aka cire musu kai. Da aka cire musu kai shine sai kwamishinan 'yan sanda a wannan lokaci Garba Umar sai ya ba wa sarkin oda cewa a cikin awa 24 in bai kawo mutanen da suka wannan aikin ba to shi za a kama a matsayin wannan mai laifi sarki kuma a cikin wannan kawo 24 ya je ya kawo mutanen da suka yi laifi. Mutum guda Ya kawo mutum uku. yanzu haka suna cikin prison da ya kawo wannan mutum uku ana nan ana nan ana zanne lafiya a wannan garin da sauran gurare na anambra west sai aka zo kuma ran tara ga watan fabrairu sai aka zo aka farma fulani aka kashe fulani uku a nan garin kuma a nan wannan garin wai da cewa ai fulani wani mutumin garin an kashe shi a cikin daji amma suna zaton fulani ne suka kashe muka ce musu ai nan gurin akwai igala akwai ibo su ma ba sa cikin zaman lafiya amma fulani mu nan anambra ko kuma nan sauri ba sa ramuwar gayya saboda nan ba kasar su bane kuma su duk baki ne su ganin maganan wai a ce za su je ramuwar gayya babu shi to wannan gawa mutum uku har yau din nan sun hana mu zuwa daukan wannan gawa mun je da ɗan sanda da sojoji za mu je mu duba gawa suka tare mu mata suka tare mu tsirara suna protesting kuma sun kange sarkin garin su wanda ya kama wa'ancan mutane guda uku ya bara sun tabbata cewa shi sarki kuma yanzu zai sake kama wa'annan wanda suka yi laifi tun da ya san su kaga ne ko sai suka kange shi a gida suka hana shi fita kamar kwana hudu yana zanna a gidansa duk dai har yau din nan sun hana mu daukan ke mutane nan kuma tun wannan tara ga watan fabrairu mutanen sun bar wannan wannan kasan na ce musu tunda ba zaman lafiya mai amfani zama a wannan gurin su bar wannan gurin kuma sun bar wannan gurin to ni ina mamakin ya za a zo wani abu ya zai faru da wannan garin a yanzu su ce suna zargin fulani kuma da abun ya faru sun bar magarin su sun je waɗansu makwabtan garuruwa za su kaiwa fulani hari Allah ya sa mutanen da suke wannan garuruwan suka ce fulani ga abin da makwabtan mu suke shiryawa don haka ku bar wannan gurin yanzu gaba daya ma ba ni baya cikin anambra west kuma na rinka tambaya ta ina wannan fulani suka bi a cikin wannan zargin suka ce fulani sun bi bi agulere sun bi anako to anako da nake ga maka yau haka ba fulata ne a gurin a wannan kokarin da suke magana agulere ba ba fulata ne a gurin to fulanin nan ka ta ina za su biyo su zo wannan gurin maganan wannan ana zagin fulanin babu ba hannun ba fulata ne a cikin wannan magana sai dai hukuma na yan sanda suna bincike in bincike za su gano wanda suka yi wannan abin ba fulani to ko menene hukumomin yan sanda a jihar ke cewa game da wannan kenan tambayar da nawa kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar alhaji mustapha dan daura wannan rahoto da kaga an buga a jarida ba haka yake ba ba su zo suka samu cikakken bayani ba akan abin da ya faru a inzam da kuma in miyata abin da faru shine suna da matsaloli na 'yan kungiyar asiri tsakanin waɗannan kwamiti guda biyu so lokaci lokaci mukan samu matsala waɗannan su zo su kai hari kan waɗannan su ma waɗannan su zo su kai hari kan waɗancan abin da faru nan su 'yan kungiyar asiri na miyata sun zo izan suka kai hari suka kashe mata guda biyu da namiji ɗaya cikin dare kuma bayan cin wannan kisa sai suka yanke kawunan ɗaya daga cikin macen suka tafi da shi sauran mutanen wasu an yanke hannuwa wasu an farka ciki an ɗauki wasu abubuwa daga ciki so daga nan ma gane cewa ba rikici bane na tsakanin makiyaya da manoma kamar yadda suke saboda su daga abubuwan da suka faru baya duk lokacin da fulani suka zo suka kawo hari ko suka kisa za a ga cewa ba su cire wani bare na jiki na gawar da suka kashe in sun kashe sun kashe sun tafiye su amma yan kungiya asiri su suke da wannan abubuwa idan suka zo suka kisa to sai sun tabbata cewa sun cire wani fanni na jikin mutum sun tafi da shi wato binciken naku da yake nuni da haka wannan bincike saboda dama muna ta kai an yi sa kwamiti a waɗannan al'umma guda biyu zam da su inyata akwai shugaban yan da asiri ta ƙasa dss wanda ke shi ne in na nan anambra shi yake yin wannan kwamiti akwai representative namu na police akwai kuma commissioner na al'adu na gargajiya na anambra shi mana ciki sannan a kosu security agencies zan wanda su ma suna cikin members na wannan saboda haka muna ta samun rafar akan wannan so abin da ya faru a ran nan bincike ya nuna cewa ba fulani bane suka zo suke wannan amma da aka abin ya faru mun dauko yan sanda na kwantar da taurarma mun sa su a wannan community guda biyu sun tsaya DPO na wannan area ya biya bincika bincika ya zo mana da rahoto sannan mun sa CID na herkwata ta ta oka sun je sun ɗauko wannan kes da ya faru sun ma sun ci gaba da bincike to a yanzu halin da ake ciki a bayanan da muka samu da kuma shaidu da muka samu ya nuna cewa waɗannan 'yan ƙungiyar asiri su ne suka zo suke wannan kisa ba fulani ba ne. Wasu kafafen yada labarai sun dai ruwaito cewa wasu da ake wa kallon Fulani makiyaya sun kai hare-hare a garuruwan Miyata da Izam da ke karamar hukumar Anambra West inda suka kashe mutane shida a kwana-kwanan nan. Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya. To a gaida Alphonsus idan muka leƙa ƙasar kamar kuwa rotanni na cewa 'yan bindiga na ci gaba da garkuwa da 'yan siyasar da ke bangaren 'yan aware inda a baya-bayan nan suka cafke jagoran 'yan adawan kamarun wato john furundi bayan shekarun baya-bayan nan bangaren na 'yan aware ya fuskanci taɓarɓarewar tsaro sanadiyar fafutukan neman ɓallewa daga ƙasar ta kamaru ga muhammad awal garba da ƙarin bayani halin zaman lafiya na ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a ɓangaren 'yan awaren ƙasar anda ake ta yin garkuwa da manyan ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan siyasar ƙasar ko da ƙarshen makon da ta gabatan nan ma sai da mayakan 'yan awaren suka yi garkuwa da jagoran 'yan adawan ƙasar nijon furundi bayan sa'o'i biyar suka sako shi na tambayi alhaji jibrila mai yaƙi kusa ne a cikin jam'iyyar sdf ta jan furundi kowane irin ka'idodi suka miƙa wa shugaban nasu da gaske ne ne sun kama shi amma akwai tambayoyin da suka je suka yi masa tambayoyin kuma shi ne suna so sun ce suna suna so ya ta duk 'yan majalisar da ta ba da ɗan magdan dokoki so su yi murabus gaba daya a gwamnati to shi ne shi kuma ya ce musu a'a wannan ba zai iya ɗaukan wannan nauyin ba ba zai wannan ba domin a dalilin wannan yake samu fitowa ya yi magana ya gaya ma gwamnati abin da yake so yau inda ba su in ba su a wannan wajen din ba za su samu bakin magana ba to wanda wannan da wannan matsayin da suke da shi sheke ba shi karfin da yake fitowa yake magana kaga yanzu yana nuna ma duniya yana gawo cewa gwamnati ba ta da wani iko ko kaɗan cashin northwest da southwest ba ta da yan tsaro ba sa da wani puvar ba sa da eh, wani karfi a wannan shashin din gaba daya yace to kaga inda ce ba ma wannan wajen ba za mu iya wannan maganan ba to abin da suka yi da shi kenan kuma suka sako shi ta bangaren jam'iyya mai mulkin kasar RDPC ita ma na tuntuɓi wani matashi ɗan siyasa a kasar Amadu Jibo ko zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar kan cewar ta yi sakaci a bangaren 'yan awara akwai ƙamshin gaskiya kuwa abin da da cewa a duba ka gani shi shugaba John da ya kan kasar Bamin da ne kuma da yayin abin da ya yi. sabu sun goyi bayan wannan abin ko ba haka ba yau tsakanin su su esu mu ba mu sanya ba an ce an kama shi bayan hawa biyar shi muka ji kuma an ce an sako shi to kun ga cewa wannan abu ne babu yadda za a yi ma a yi bincike a gano cewa ya eh, kama wannan ba shi ba domin abu ne aka yi gamdakatar an yi ne kafin a tashi aka ji kawai an yi an sako shi to kaga cewa wannan babban matsala ne domin yau tafiyan da ake yayin da waɗannan mutane da kuɗi makamai sun ce a raba kasar kamaru kaga mutane kamar su John Frundi su sun ce wa a'a sun goyi wannan baya amma a yi federalism wato a ba duk wata jiha yankin kanta kamar da dai kamar Najeriya suke da jiha to ai kamaru haka kaga wannan abin da mu za mu iya cewa su ne da kansu su suka yin su ba babbaka don ba mu san me ya faru ba kan akai jami'an tsaro ai bincike an ce an sako shi kaga yanzu kamawan an yi ne da gaske ba yi da gaske ba to kaga wannan wa alam Allah ne ya kansa shi masu magana dai suna cewa idan bera na da sata to daddawa ma na da wari Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai... Jama'a sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai kammala tattaunawarmu da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana ma al'umma jihar Kaduna bayani da suka shafi irin roman demokaradiyya da za su gani a ƙasa nan ba da jimawa ba. Ƙarƙashin gwamnatin Malam Nasiru 'yan rufa'i. to abin da ya faru shine shekarun da suka wuce na baya da abin da kan kawo mutane kaga suna kyaman makarantun gwamnati shine yawa da ake da shi a cikin aji za ka tarar da wani ajin kamar da muka je a rigasa mun tarar da akwai ɗalibai ɗari biyar a cikin aji ɗaya a to kaga na farko mutane sun amsa kira sun fito da yaransu to amma kuma babu azuzuwa isassu a makarantu da suke kusa da unguwanninsu sannan kuma watakila inda suke wuraren da ake samun makarantu da za su iya ba su damar su kai yaran su yayi nisa to sai kaga ana ta zubo da yara kawai suna ciki a to sai aka fito da dabaran na farko ƙara fara gina sababbin azuzuwa na biyu kuma inda yake kaman an sami ƙurewan fili to sai aka fito da wannan gini na na zamani da ake yi mai hawa uku a za ka ga kamar lakwaje road a nan badarawa a sauran kanan hukumomin maka da yanzu da ake ciki duk wani gine-gine da muke yi muna yin shi ne mai hawa uku saboda a samu daman amfani da fili yadda ya kamata a samu a to ta haka sai dan fara rage yawan ɗalibai da suke cikin azuzuwan a shekarar da ta gabata lokacin da muka tura jami'anmu masu duba yadda makarantu ake gudanar da su da yadda ake nagartan facilities da suke a ƙasa da kuma malamai sai suka dawo mana da rahoto wanda yake ina ji watakila ko ina da wani kofi a nan zan iya baka shekarar da ta gabata mun sami makarantun kuɗi a jihar kaduna guda 46 waɗanda suka kulle muka tambaya muka ce menene dalilin da ya sa aka kulla waɗannan makarantu sai suka ce ai saboda ƙarancin ɗalibai da suke zuwa waɗannan makarantu ɗin shi ya sa masu waɗannan makarantu suka ga cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ita ba sai suka rufe muna nan da sunayensu da kuma adiresosinsu to kaga ya fara nuna cewa al'umma sun yadda da gyare-gyaren da gwamnati ke yi kuma sun amsa kira suna kai yaransu makarantun gwamnati amma tsarin da ake yi gwamnati ba ta da tunanin cewa za ta sa a kulle waɗannan makarantu na kuɗi abin kawai da ake so a yi shine ana son a samu yanayi ta yadda yake idan uban yaro ko mai riƙe da shi kai ya tashi kai ɗan shi ko ɗiyar shi makaranta zai kalli makarantan gwamnati da na kuɗi a kan kafaɗa da kafaɗa wato yadda zai samu yaron shi zai samu karatu a na kuɗi haka ma zai samu a na gwamnati to kaga yanzu ka ba shi daman sai dai kawai don raɗin kan shi ya ce bari in je na kuɗi ba na gwamnati ba amma ba don cewa makarantun gwamnati sun gaza da na kuɗi ba to kaga mun fara kaiwa na wuri to ba ku da a gwamnatance ba ku da tsari na ainihin hukunta ma su ma'aikatu na gwamnati da 'yan siyasa da suke a cikin gwamnati tilasta musu su kai 'ya'yansu makarantun na gwamnati wanda hakan zai ƙara inganta makarantun na gwamnati kenan? Eh ana ƙoƙarin shigo da wannan ta fanni kala-kala kuma za ka lura cewa kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba ɗan adam daman ɗaukan kamar zaɓen abin da yake Eh, shi ne fi mushi amma abin da yake za a yi shine idan gwamnati ta ce ta tursa sama manya-manyan jami'anta su kai yara makaranta to an yi ittifaki cewa zai ƙara sa ido fiye da wanda suke sawa ganin cewa abubuwa sun tafi da ya kamata to ɗaya daga cikin shi ma shine a baran aka ba mu wani umarni cewa duka kwamishinoni da muke da su na jihar kaduna duka daraktoci da muke da su da manya-manyan sakatarori mu shigo da wani tsari da kowannensu akalla a sati zai shiga makaranta na kusa da shi mun yi wannan tsarin har shekara ta kare ba mu iya aiwatar da shi ba saboda waɗansu abubuwa da suka taso amma in allah da a cikin wannan shekara za mu shigo da shi ko da ba za su koyar ba in ka ga yau kana zaune sai headmaster da malaman makaranta da su kansu ma ɗalibai sai suka ga babban jami'i ya shigo makarantarsu kai tsaye ba tare da wani an ba da sanarwa ba to kaga wannan zai kara ba su kwarin gwiwa yaran za su daɗe suna tunanin cewa rana kaza ga wani babban bako da suka zo da shi sannan kuma malaman da suke koyarwa za su zama sun tsaya tsayin daka su ga cewa suna gabatar da abin da ya kamata su gabatar domin ba su san cewa gobe kuma waye zai faɗo musu ba tun daga shi an fara abin nan a to wannan ya taimaka kwarai da gaske sai kuma kwaskwalima da muka yi ma ma'aikatan lura da makarantu ɗin kanta a saboda ta je ta dinga tafiya akai akai wurin tabbatar da cewa ana kallon yadda ake gudanar da ayyuka a waɗannan makarantu da muke da su a jihar kaduna an sake sabon doka girma gwamna ya rataba hannu a wannan doka tuni sannan kuma an ɗauki babban jami'i da zai tafiyar da wannan ma'aikata wato na quality assurance authority to yanzu haka ita wannan ma'aikata din tana ɗaya daga cikin fannoni da ta wannan dfid take ba mu tallafi wurin ganin an saita al'amuran an kuma samo ma'aikatan da ya kamata su zama sun yi aiki a wurin domin tabbatar da ingancin ba da ilimi a jihar kaduna masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna da ya samu damar bayyanar da ƙudurorin gwamnatinsu sai dai kuma yanzu ya rage ga al'ummar jihar Kaduna su sa ido don ganin an aiwatar da abubuwan da ya zayyano. Godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis A maza da mata don mu zan miƙewa. To a birnin na Washington yanzu agogo na cewa shaɗe na safe ne da minti 25 yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Khadija matar mai kamiya Orgi Quarters Gombe. ta ce muna kiran gwamnatin jihar gombe da ta kara tsauran matakan tsaro a fadin jihar mu ta gombe baki daya sai kuma mu na gaba ya fito daga sulaiman adamu tandari potoscom dan kungiyar muryar talaka potoscom ya ce mai da ruwa rijiya ba ne bane biyu hausa da allah ku bani dama in tufa albarkacin baki na akan lashe zaɓe da shugaba muhammadu buhari ya yi a karo na biyu muna fata za ka cika alkawarin da ka ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe alkawarin da ka ɗauka mana na samawa matasa aikin yi sannan bunƙasa harkar noma da lafiya Allah ya tabbatar mana da haka amin suma amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga garba brokar mai hoto gumi ya ce na rubuto ne domin in jinjina wa dattawan jam'iyyar apc da ke jihar kogi akan yunkurin su na hana gwamnan jihar tikitin takara bisa dalilin kasawarsa wajen biyan albashin ma'aikatan jihar har tsawon wata 38 wanda hakan ya nuna cewa dattawan jam'iyyar suna kishin jihar su da fatar Allah ya kawar da duk gwamnan da ya ƙi biyan albashin ma'aikatan jiharsa sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce kamata ya yi hukumomi a Najeriya su gudanar da bincike akan zargin da Amnesty International ke yi na cin zarafin mata 'yan fursuna a Maiduguri sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Okasha Abdulsalam Koko ya ce hakika zargin da 'yan jam'iyyar pdp ke yi wa shugaba buhari na satar makudan kudi a cikin shekaru hudu bita da kulle siyasa ce kawai kuma sun yi hakan ne domin su bata masa suna yanzu kuma sai labarai a takaice 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai haɗe da ruwan sama Abi da Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a ƙasar a cikin sati shida. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta faɗa yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu, waɗanda a baya biyar ne yanzu ya ƙaru yayin da ƙasar take fuskantar ƙarin ruwan sama mai yawa. Cikin matuƙar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabi israel Goldstein ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikin Yahudawa da ke Poway kusa da San Diego da ya hallaka wata mata ya kuma raunata wasu mutum biyu. Na ga Tuma da lage da kai Muhammad Hafiz Baballe masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin hotuna da bidiyo. sannan nan gaba kaɗan tawagar shirin yau da gobe za ta shigo ta iso tintini tana jiran mu kammala namu aikin yanzu amma da shi muhammad hafiz baballan sai sa'ida hamdu da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu alphonsus wato al santos mun afuwa mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka abin nan washington dc salamu alaikum